kamfanin Samsung na shirin fitar da sabuwar waya cikin jerin wayoyinsa na Galaxy Note, wadda ya kayata da fasahar zamani da ke dauke da babban allo da tsinkin rubutu da kuma kamarar daukan hoto mai kyan gaske. Lokaci yayi da ake sa ran Samsung zai fitar da bayanan wayar Galaxy Note 8. A wani babban taron manema labarai da za a gudanar gobe Laraba 23 ga watan Agusta idan Allah ya kai mu. Wayar Galaxy Note ta baya-bayan nan da Samsung ya fitar na ɗaya daga cikin manyan wayoyin zamani da mutum ka iya mallaka. Amma wayar ta samu matsala bayan fitowar rahotanni masu yawa na cewa batirin wayar na ɗaukan zafi. Wanda hakan ya tilastawa kamfanin kiranyen duk wayoyin da ya sayar a faɗin duniya. Samsung ya sake samun karɓuwa ga mutane bayan da ya fitar da wayarsa ta Galaxy S8. wadda ta zamto ɗaya daga cikin manyan wayoyin Android da ake da su a wannan shekara. Amma Samsung na fatan sabuwar wayarsa ta Note 8 za ta sake dawo da martabar kamfanin.